واستنى بسنته da يوم Bayan kayan uwa, السلام عليكم wa rahmatullah. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a sha daya ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu sha takwas wanda ya dace da tara ga watan bature watan daya shekara ta dubu da dari tara da casa'in da takwas a jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta arba'in da daya a wannan sura mai albarka suratul ibrahim wato daidai inda muka kawo addu'o'in annabi Ibrahim alaihi salam karshen abin da ya faɗa ce rabbana zikirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab yace ya ubangiji kai man gafara ni da mahaifana guda biyu wa lil da sauran mummunai yawma yaqumul hisab wato a ranan da za a yi hisabi to wannan addu'a da annabi ibrahim alaihi salam ya rinka yi ga mahaifinsa ya yi ne har kafin ya bayyana gare shi cewa mahaifinsa din nan fa wato bai cancanci a yi masa addu'a ba daga baya bayan ya fahimci cewa mahaifinsa bai cancanci a yi masa addu'a ba don abokin adawar Allah ne baya son musulunci to sai daina to shi ne kan Allah ba da labari a cikin surutu tauba wa ma kana faru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم yayin da ya bayyana gare shi cewa dai mahaifinsa abokin adawar Allah ne tabarra min sai ya da daga sa ma'ana ya daina masa addu'a wannan sai ya zama cewa dukkan mutumin da aka samu tabbas na mutuwarsa a wajen addinin musulunci wato yana kafirci kenan to ba za a yi masa addu'a ko a ce za a yi masa istighfari ba yau za mu tashi farkon aya ta arba'in da biyu kenan ko fadin Allah ta'ala wala ta hasubanna Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله kada ka taɓa tsammanin Allah ta'ala zafilan yana mai gafala amma ya amalu zalimun dangane da abinda da azzalimai ke aikatawa na zalunci kada ka ɗauka Allah bai sani ba ubangiji ta'ala ya sani kuma yana kiyaye dukkan ayyukan kowa da kuma abin kowa ya faɗa ko abin kowa ya aikata sai da rashin kama su da azaba a nan wata hikima ne inda ma yu'akhiruhum sanar da Allah yana musu jinkiri bai kama su da azaba ba ya yi musu jinkirin ne liyaumin tasfasu fihi al-absar dan wani yini wanda zai zo wanda tasfasu fihi al-absar gannai wato ainihin za su bude gaba daya duk wanda ya bude ido ba zai yi tsuftawa ba saboda jin tsoron abin da zai faru a ranar tashin kiyama Allah zai ce dan adam laqad kunta fi ghaflatin min hadha فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد جنينك يوم زي زما جني مي كيفي با ابين دي كي بويوا غريرا موضعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم muhutsaina za ka ga mutane suna sauri don tsayawa a inda za a yi hisabi kowa aka bude kasa aka bincike kasa kabarin kowa ya tsage ya fito kowa na gaggawa zai zo wajen da za a yi tsayawar kiyama kenan shine muhutsaina suna masu gaggawa muqni ru'usihim suna masu daga kawunan su zuwa sama la yartaddu ilayhi ilayhi tarfuhum wato ganin su idan ya sama baya iya saukowa kasa saboda jin tsoron abin da zai faru a wannan rana wa afidatuhum hawa zukatansu babu komai a ciki ba abin da ka aikata da zaka iya haddacewa saboda jin tsoro duk wani mai sani ya manta sanin sa ya manta abin da ya sani a da afidatuhum hawa bi ma'ana khaliyatul la akala sun zanto tamfar suna tambatu ma ba su san me suke ba duk wannan zai faru ne saboda rikicewar ranar tashin kiyama saboda tashin hankalin ba karami bane ba yawma tarawna hatta zahalu kullu murdi'atin عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد abin da yake zai sa ka ga cewa mace tana shayar da ta ta manta jaririn ta to ai ka san bakar mun ta ce hankali gudu to tallafi wa anzirin inna yawma ya'tihimul 'adhabu ranar tashin kiyama to na musu wannan ranar su tsorata Allah tun a yau su yi tanadi tun a yau kafin zuwan ranar domin a wannan rana fa da zina zalamu waɗanda suka zalunci kawunan su sai ka ji suna cewa rabbana ya ubangiji mutumin da duk ya zalunci kansa shine mutumin da ya kafirce ma Allah mutumin da ya ma Allah tawaye to wannan zalunci na farko kenan mutumin da ya ƙi biyar Allah ya ƙi biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kan suna cewa rabbana ya ubangijinmu akhirna ila ajalin qarib ka dan yi mana jinkiri zuwa ga wani lokaci na kusa wa ya fara musu minti biyar dan su imani a kara musu minti goma ko kwata dan su imani duk rayuwar da aka baka nan gidan duniya mai tsawo shekaru arba'in shekaru hamsin ko sittin ko saba'in mutum ya mata, yanzu minti biyar yake nema a bashi ne ya kalmar shahada minti biyar ya yarda da manzancin manzanni gaba daya akhirna ila ajalin qaribin in wani jinkiri zuwa wani lokaci makusanci nijibi da'awata dan mu ansa kiran da kai mana wa nattabi rusul dan mu yi biyayya game da manzani da aka turo mana abin da za su nema kenan sai Allah ya ce a walam takunu aqsamtum min qablu zai sa malaika ya daka masa tsawa a ce a walam takunu aqsamtum min qablu shin da tan da ku kasance kun yi rantsuwa ba ma lakum min zawal cewa ku ba ba ba ku ba ku cewa da gidan duniya wato kun mai da duniya kamar wani wuri na dindindin in ma mutum ya mutu to ya mutu kenan ba za a sake tashin shi ba in hiya illa hayatun dunya mutu wa aya, wa ma yuhlikuna illa ad-dar kuka ce rayuwar duniya ce yanzu a ce mu mutu sannan a tashe ba zai yiwu ba wa ma yuhlikuna illa ad-dar ai ba wani Allah da ke karfan rayukan mutane yau da gobe ce take sa a kowa ne yau da gobe ce kuma take sa wani ya mutu sai eh, ad-dahriyun ma yuhlikuna illa ad-dahr haka suka ce to shine Allah zai tunatar da su a wani takunu a kafartum min qablu da san ba har rantsuwa kuka yi ba kuka ce malakum min zawal ku shi kenan kun zo kenan dindindin ba za a sake tayar da kowa ba za a gusar da ku ba a wani wurin a walam nu amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir shin ba mu yi umrayar da ku ba nu amirkum a walam nu amirkum ba mu ba ku rayuwa mai tsawo ba shekaru 30 ko shekaru 40 ko sama da haka irin wannan rayuwar ma ya tazakkaru fihi man tazakkar irin wanda mai ɗaukar wa'azi ya kamata ya tsaya ya ji wa'azi ya fahimta wa ja'akum an-nadhir kuma mai wa'azi ya zo muku mai shi ne annabi ba wani mutumin da ya bi annabawa fasaha da harshe sai waɗanda suka tsogani iliminsu su gwargwadon yadda ka kwankwada daga cikin taskar annabawa na iliminsu su gwargwadon yadda za ka samu basira da hikima wajen isar da sakon musulunci ga mutane gwargwadon yadda ka jahilci wannan gwargwadon yadda za ka zama mai gidaje ka zama dolo a yi ita rigimar da zarar ka bi su annabawa cikin sauƙi al'amari bayan duk an musu wannan sai kuma Allah zai cewa da su ne wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal wa qad مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم كن زونا cikin gidajen waɗanda suka zalunci kawunansu yanzu duk inda gidajenmu ke ciki duk inda kasuwanninmu suke da inda ofisoshinmu suke ai gidajen wasu ne a da ofisoshin wasu ne a da dandalin shakatawar wasu ne a da sun mutu sun zama kabaru kana babu su babu labarin su kuma mu yau sai muka zo muka maye gurbin su muke shakatawa a gidajen yadda su ma suka shakata a da in zalunci suka yi wannan zaluncin bai dawwamar da su ba sun zo sun mutu amma mun ɗauki mun ki ɗaukar izina kuma mun zo yau mu ma muna abin da akai mun ki ɗaukar izina akai وتبين لكم كيف فعلنا بكم يا بين غريق واسرري يا يا مك اوتر مسو حلقا دسو دا مكي دمر دسو مكي فكل اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خطفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون كالذب التي فكلا أخذنا بذنبه kowanne mun dalke shi da laifinsa wannan kanun labarai kenan a jumulce an baka labarin kowa an masa azaba to sai aka zo kuma labaran dalla dalla labaran dilla dilla wa minhum man arsalna alayhi hasiba akwai wanda muka turo musu iska wa minhum man akhadhat as-sayha akwai wanda muka sa malaika ya tsawa suka mutu ومنهم من خسفنا به الارض اكون da muka في كتاب kasa ومنهم من اغرقنا اكون لما muka في a cikin فما كان الله ليظلمهم ba Allah ne zalunce ولكن ba walakin kanu سنة yuzlimun su ne sai suna zaluntar yanzu duk da waɗancan da kasuwannin waɗancan shine yau muke zalunci suka Allah ya halakar da su to mu kuma sai mu ci gaba da yi mu dauka cewa za mu da wani aiki zai yiwu ba wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bi wa darabna lakum al-amsal kuma mun buga muku misalai daban-daban a cikin alkur'ani wanda za su jawo hankalin mutum zuwa ga gaskiya waɗanda abin da ke nesa su jawo maka ki ya zanto a kusa sallatin وقد مكروا مكرهم وقد مكروا مكرهم ubangiji ta ala ce wa kadu makaru makaru hakika sun kulla makircin su su kafare dangane da yaya za su yi su ne santar da annabi sallallahu alaihi wasallam yaya za su yi su hana mutane karban addinin musulunci sun kulla wannan makircin kala kala sun yi mitin waɗansu ce a kashe shi waɗansu ce a kaure shi waɗansu a kore shi da gari wa iz yankuru bika allazina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yankuruna wa yankuru Allah wallahu khairul makirin shine nan waqadu makaru makaru sun kulle duk makirci yaya za su yi su ga hana musulunci ci gaba wa inda Allah makruhu duk makircin da suke kuma yana karkashin ilimin Allah da ganinsa da jinsa duk abin da suka yi ya sani kuma shi ya san yadda zai samar da bayan sa daga dukkan makircin da su suke wa in kana makruhum litazula minhu aljibal ko da wannan makircin nasu ya kai girman da zai gusar da zuwa su daga inda suke to ba su isa su cutar da musulunci da shi ba wadanda suka ce a wa in kana makruhum latazulu minhu aljibal girman makircin su ya kai matsayin da da dutse suka yi wa masu sun tuyi shi daga inda yake amma sun yi wa annabawa ba saboda Allah ce wa yankuruna wa yankuru Allah wallahu khairul makirin su suna kulla makirci su cutar da annabi su cutar da musulunci Allah kuma na kulla dabarin yadda zai samar da annabi da duk wanda suka yi imani tare da shi karshe kai kai ya koma kan mashikiya ma'ana makircin da suka yi sakamakon ya koma kansu to sai Allah ya فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله جند انتقام kai ne karatu salata ta ban Allah kada ka kafa tsammani cewa shi Allah ta'ala mukhlifa wa'adihi rusula zai saba alkawalin da yawa manzanni yace wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahum al-mansurun wa inna jundana lahum al-ghalibun كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الكون لن تبصر لن يقوم به فليس أبو الكون لن يوحى النبوة بيك يا زيادني سياتي بك النبوة يا زيادني سياتي بك دكا مبيا النبوة innahum lahum al-mansurun su ababan a taimake su ne Allah ce wa inna jundana lahum al-ghalibun rundunar mu ko ita ce mai cin nasara rundunar Allah ko ita ce rundunar da ta yadda da shi ta yadda da annabawan an gane ku? to shine Allah ke cewa kada ka taba zamanin cewa shi Allah yana saba alƙawarin da yawa manzanni inna Allah azizun Allah mabuwayi ne ba abin da ke gagararsa zuntiqam ma'abucin ɗaukan fansa ne ga waɗanda suka cutar da bayansa duk wanda suka yi yunkurin cutar da wani bawa cikin bayan Allah to sai Allah ya ɗaukar wannan bawa farka duk wanda suka yi kokarin yi wa mutunci zagon kasa sai ya kasance wato an mai da martani a kansu يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله تبدل الارض ranar daukan farko kuma shine ranar da za a canja wata kasa ghairal ardi ba wannan kasar da muka rayu a kanta ba ba a kanta ne za kuma a yi lissafi ba tubaddal al-ardu ghairal ardi wa barazu mutane za su bayyana lillahi wa samawati za a canja sammai wa barazu mutane za su bayyana lillahi alwahid allah ga ka ce kuma wanda yake mai rinjaye cikin al'amuransa kasar nan za a canza ta zama ta wasu sabuwa ce daban wanda ba ta saba ma Allah kan ta ba a kanta ne kuma za a yi sani saman nan gaba ɗaya zai zanto babu ita ya zanto ita ma an canza ta kenan mutane kuma gaba ɗaya kowa zai bayyana gaban Allah ba wanda ya sai fashi ba inda mutum zai je ya koya yadda ka san wato ainihin mutuwa baka tsere mata ba to haka farfajiyar kyawa ba za ka tsere mata ba wato kamar alama na cewa idan mutum na ganin zai iya ya cikin taro a kiyama kar a gaishe to ya zanto ya ya cikin taro a nan wurin mala'ikan mutuwa bai gaishe ba a ita ta neman shi a je san kasuwar ba gan ba a je san ba gan shi ba a je kasuwannin kauye duk baya na ya koyi cikin wani daji to in mutum har ba zai iya koyawa mala'ikar mutuwa ba to ba zai iya koyawa Allah gobe kiyama ba to ka ku mutu ai ba wanda ya taurin ta in ta zo an daina yawo dan baje ko ko farawo babu jingin kai da kawo ba ta tare sai da ciwo ita ba tare da lafiya ba <laughs> to ya nake kira babu inda mutum zai je koyi mata to haka a kiyama kowa sai ya bayyana gaban Allah dan ai masa ya sashi a cewa mutum mai yayi to kuma lokacin mutane sai su rinka rada to wai ziya za a yi da mu an tara mu a nan gurin wai zaman da muka yi ma an ba mu ratan lokaci ma da za mu samu ibada ya ta kafa tun da na mu illa jittum illa asra masu laifi ko ya ga ta kwana goma ko muka a gidan duniya Allah ya nanu alam bima yaquluna iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa jittum illa yawma wani ma zai ta ayyin da ake ba kwana goma ba wata kuma sanar su ce awa sai aka yi ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوقفون رنسي ورنسي ويأوى بيعك duk daddalan nan da suka yi da duk shakatawar da mutane suka yi wai awa ne mutum ya manta da dukkan wannan gaba daya to sai malaika ya karanto masa sai kuma Allah ya tana masa kuma shi da kanshi a bashi takarda kuma ya karanta ya gani ya ikra shi ta baka kababu suka yoma alayka hasiba a bashi takarda ya karanta ya ga komarsa. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وترى المجرمين أولا رانا ذاك دمى سلسي sune al yau yawma idhin a wannan yini muqarranina fil asfar muqarranina suna haɗa da juna wato abin da ake nufi da muqarranina kowane tawaga na masu laifi ajin su daban kuma wurin tara su daban taron yan fashi da mukami daban taron barayin zaune daban taron masu kaza kaza daban mazinata daban mashaya giya daban masu shirka daban yan bid'a daban taral mai yawma idhin muqarranina duk an haɗa su da juna aji aji fil asfal kuma suna cikin mari kowa an daure shi kowanne a daure shi shine Allah zai ce ku uhshirul ladzina zalamu wa azwajuhum azwajuhum bi ma'ana asnafahum su masu laifi ku haɗo su su da dangin su masu aikata laifi irin nasu ba wai azwaj matan su zauj a nan yana nufin asin wannan wuri wato nau'in kowane laifi wurin kara ba abuta wannan laifin da shi ne sai ka gansu mukarrani da haɗa da juna sai da asufadu suna cikin mari a daddaure sarabiruhum min qatranin sarabiruhum tufafin da ke jikinsu in riga ce in mamu ya kai musu min qatrani da farar wuta aka yi shi wato kamar sinadarin ba wai na auduga bane ba na tsiki bane ba ba na roba bane ba A'a na farar wuta farar wuta kuma wani sinadari ne mai saurin karban wuta idan ta kyarta masa a shana yana da karfin saurin karɓar wata kumfur sama da komai to shi za a sa musu don idan an sa su a cikin wuta tufafin ya fara konewa nan zafin ya kai da cikin su Allah ya tsare mu shine min qasran farar wuta wa tarisha wujuhahum nar wuta za ta lullube fusakun su ta yadda ba za ka iya shi da wancan wanda wancan wanda ne wancan wanda ne sai fa a lokacin da Allah ya yi izini da yan kallo yan cikin aljanna idan mutum ya samu tsira a cikin aljanna sai ya tuna cewa ai ko da ko wani abokinsa yayi yayi ya koya masa aikin banza yayi yayi ya koya masa kashi da mukami Sata, ku zama farayin zaune tunda dai yayi yake shi sai yaki shi kuma wancan ya tafi kan haka can gudun sai ya tuna da shi yanzu an yi hisabi bai kai shi a cikin aljanna ba za a bashi labari a yana wuta yaya zai sai a ce hal idan kana so ka leka akwai wando da za a bude sai ka leko ka ga ke faruwa a cikin idan aljanna za ce hal antum mustalihun za ku leko ku gani fattala fara'ahu fi sawa'il jahim yana leka ta wundan nan daga nesa sai ya hango abokin sa a tsakiyar wuta in kitta la turdin قال la إن rabbi la kuntu min al لكنت من wallahi يتي kin ka halakar da ni ba dan ni'imar ubangiji na ba da yana cikin waɗanda za a halarto da su a wuta saurakin wato mai halima harbi sa'a ko saurakin ka halakar da ni ba dan ni'imar ubangiji ba da ka gama da ni na nanu bi yi kai ne karin cewa wai ba za a mutu ba duniya kawai mutum ya zo ya sha shagowar sai more amma maganar za a yi hisabi wannan ba ba haka bane ba to ka nan gurin duk abin da ke nuna wa ta kai da zai samu mutum a ranar tashin kyamu da haka duk walwala da ke cikin sabo shirme ce yanzu ka tuna duk dadin da ka ji jiya ko shekaran jiya a yanzu akan harshen ka baka jin wannan tantanan wanda ka sha jiya ko shekaran jiya in a jiya ka zauna a wuri kayatacce da lambu da kanki da kuma wato ainihin tsuntsaye suna maka kuka kana jin daɗi yanzu lokacin da ka yi nan gurin ka manta da wannan dadin na jiya yanzu abin da ya rage kawai hisabun abin in na halal ne hisabun na nan in na haram ne hisabun na nan amma lagwadar da dadin da garkin da ta ji daga ya wuce yo abin da ba za a yi mako ba kai manta da dadin da ka ji ballanta na kuma a ce har an sa ta cikin kabari an tashi kiyama yaushe za ka iya sun wai ka ji daɗi saboda haka duk hanyar jin daɗi an baka ita amma ya kasance ta zama ta halal kar ka yadda ka nema wa kanka jin daɗi ta hanyar haramu. wannan zai zama maka azaba tun daga nan gidan duniya rashin kwanciyar hankali sannan kuma ga hisabi sannan jiran mutum gobe kiyama shi shine sarabihum min qatran wa tabsa wujuhahum an-nar sallati Allah li yajzi Allahu kull nafsin ma kasabat inna Allaha sari'ul hisab li yajzi Allahu kull nafsin ma kasabat wannan liyajziya lamun din nan muta'alliqun da filin da ya gabata san wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar liyajzi Allahu kullu nafsin ma kasabat za su bayyana gaban Allah shi kadai mai rinjaye saboda me liyajzi Allahu kullu nafsin ma kasabat don ubangiji ta'ala ya sakan yawa kowace rai irin abin da ta aikata ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إن الله سريع الحساب lalle Allah ta'ala bai gaggawan hisabi ne ba wani lokaci za a ɗauka ana yi ba dan nan za a gama kowa yi tafiyarsa sai ce mi العذاب هذا بلاغ للناس هذا annan ismul isara ne zuwa ga duk abin da ya gabata a baya cikin wannan sura abin da duk kuka jin ambata a cikin wannan sura tun daga labarin annabawa labarin annabawa Musa labarin manzanni da yadda suka gurba da mutanen su labarin cewa ayyukan kafare karma da nisan da biyar rihu fi yomin asibin muhawarar da ke dan zai a cikin wuta shi da mabiyansa cewa misalin da Allah ya buga alam kai kaifa darab Allahu masalan kalimatan tayyiba kisar annabi Ibrahim har zuwa nan to wannan shine haza ke cewa haza duk abin nan da kuka ji balagul linda kisarwa ne ga mutane dan ya kasance mutum ya samu abin da zai raya masa zuciya duk ke kashewar zuciyarka in kana sauraron Qur'ani saurare na adalci sai ka ji abin da lalle zai raka ka dan ka tabbatar maganar ba ta mai fassara ba ce magana ce ta ubangiji mahalicci bala'un linnas wani yunzaru bi kuma an kawo wannan dan aiwa mutane gargadi da shi a razanar da su da shi wal ya'lamu annama huwa ilahun wahid kuma dan mutane su san cewa annama ho shi dai Allah ya sani cewa ilahun wahid abin bauta guda daya ba shi da abokin tarayya wal yazzakara ulul albab kuma domin an kulla ya kasance sun dauki suna to da wa duk surorin maka galibi aka ciki wa'azunci wa'azi razanarwa fadakarwa tunato maka al'umma da suka wuce da irin yadda Allah da ke su kai dan ka jara kanka to shine kaga ayar ta cike da abin da ya kamata ta cike da yanzu kuma sai sabuwar sura ita ce suratul hijri wanda za shiga cikin ta wanda a jerin surori ita ce sura ta goma sha biyar a cikin alkur'ani mai girma kuma ita ma suratul hijri sura ce makkiya kusan abin wannan sura ta magance ita ma za ta magance kenan shafi wa'azi da fadakar da mutane da kuma tauhidi jumlatan wa tafsilan shine abin zai zo a cikin ta kuma ayoyin da da su tana da ayoyi 99 kamar yadda zamu gani bismillah bismillahir rahmanir rahim الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين التي ألف لام را بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب وطن آيوين للكتاب وتو القرآن كنن وقرآن مبين سننكم كما قرآن لون ديك أبن كرنتاوه wato آيات الكتاب da kuma qur'an wannan duk wato ainihin abu guda ɗaya ne dai domin ayoyin su ne qur'ani Qur'ani kuma su ne ayoyin shi ka iya cewa to dan me aka adafin aya akan alqur'ani tare da cewa al-ayat hiya al-qur'an wal qur'an huwa al-ayat tare da cewa shi afafi abun sani ne a larabci yaktabu ya tadil mugayara al'afafu ya tadil mugayara lokacin da nace kaza da kaza to kaza din farko ba shine kaza na biyu ba kaza na biyu ba shine kaza din farko ba wannan haka ka'ida take a larabci to tunda an ce tilka ayatul kitabi da sai zanto ayoyin wani littafin ne ake nufi daban ko qur'ani mubin ya zanto shine ake nufi qur'ani amma nan gurin mun ce duk ne to shine suka ce an yadda al'atafu yaqtadul mughayara a larabci amma wannan mughayara din kada ta kunu mughayaratan lafzan wa ma'nan kada ta kunu mughayaratan lafzan kada ta kunu mughayaratan ma'nan ta iya zantowa lafazan daban-daban amma ma'ana ɗaya ce da an samu canjin lafazi ya halatta ya abaci duk da cewa ma'anar guda ɗaya ce kamar da Allah ce wai wa idza atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun al-kitab da aka ba annabi Musa da shine ne at-taurat shine kuma dai al-furqan dan haka al-kitab huwa al-furqan wal furqan huwa al-kitab Allah ce tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin abinda za ku ji baya din nan ayoyi ne na littafi mai girma abin karantawa ne wanda yake mabayyani bayanin sa dalla dalla yake sitin ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما أو تقرأ ربما ربما نافع دعاة بلا بالوجود الكوفي كده rubama sauran ƙari'ai guda biyar idan ka hada suka zama al-qurra'u sab'a kenan rubama yawaddu kafar kafaru yaso da dama kafare za su rinka guratar laukano na. ina ma sun zama musulmai yaushe ne za su yi wannan gurin a gobe kiyama bayan an tashi sun ga hisabin da aka yi sun ga ladar cikin da aka biyo musulmai sai ya laita na nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna min al ina ma za a mayar da mu gidan duniya ba za mu taba kare ta ayoyin ubangiji ba mu ma sai mun zama ne to shine ruba ma ya wajin lazina kafaru yaso da dama kafirai za su gurati law kanu muslimina ina ma a ce da can su musulmai ne ina ma za a mayar da su gidan duniya ina ma za a sake lale bayan ko ba za a sake ba an riga an sa shi kiyama kenan yanzu hisabi za a yi kowa ya tafi gidansa da dindindin sai Allah ce zaruni ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamun ya Allah ce da manzon Allah zarhum ya'kulu tunda kai musu wa'azi sun ki ji kyale su ya'kulu wa yatamatta'u su ci abinci su more ya kulu su ci su sha wa ya tamatta'u kuma su ji daɗin rayuwar duniya kyalin su ba dai matukar rayuwar duniya ba to ai za su zo karshe ne wato wannan daidai yake da kul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar kul tamatta'a bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar shi ne Allah ke zarhum kyale su ya kulu su je su ci su sha ويتمتعوا yatamatta'u su more wa yulhihimul amalu har yanzu to gurace كل ya shagaltar da su kullum gurin ka rayuwarka yanzu kowa a cikin zuciyar ma in za a binciko yana so yi kaza yana so yi kaza to cikin abin nan da kake so ka yi kashi biyu bisa uku waɗanda sun wuce rayuwarka ne mai wa kashi ɗaya ne wanda za a kaddara cewa ka iya cin masa har kafin ka mutu kashi biyu kuma shi dan adam haka yake kullun cikin gurace gurace ke haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo yayi zane yayi wato yayi gida guda hudu yayi zane wanda yake mai kusurwa guda hudu wato yayi irin cycle din na haka a tsakiya sai ya dugo guda daya da ya dugo sai ya dauki wani wato ainihin abin nan gashi nan da suna ya ya dauki wani karamin zane sai ya ja shi dogo har ya fita daga cikin wannan kewayen zanen an gane ku to jikin wannan karamin zanen wanda har ya fita waje sai kuma ya rinka yin zanen na kamar tsayar kifi dama hagu dama hagu yana son zai buga misali kenan sai ce kun wannan abin da kuke gani na tsakiya din nan to wannan shine rayuwar dan adam kenan wannan kewayen da kuka ga ya kewaye shi ta ko kuwa ajalinsa kenan babu yanda za a iya fita daga cikin ajalinsa shi ko wannan dogon zanen da ko ga daga tugon nan na tsakiya ya ja ya ja har ya fice daga cikin kewayen nan ya tafi can nesa yake burin dan adam zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza kowa da wannan yake zuwa a jiki shi yasa wani mai hikima yake cewa kan lura ka gani mana in za a haifi jinjiri hannunsa a jinke ko a bude a jinke وفي قبض كف الطفل عند ولادة دليل على الأمر الذي هو جامع yace wa fi qabd kasf at-tibli at-tifl inda wiladati yayin da jinjiri ya fado duniya hannayenka a jinke dalilun alal amrin allazi huwa jami' dalili na gura shi gura zan yi kaza zan yi kaza nan ne nan ma to idan ya zo mutuwa fa hannun a jinke mutu mikewa zai wa fi battiha inda al-mamati alamatun ala fanzuruni kad kharajtu ila shay yace idan yazo mutuwa kuma sai ya haka wai dan nuna wa masu wankan gawa kon ga na fita ban ci nasarar komai ba haka zan koma hannun karfana wurin bai cika ba ba wanda wai sai sa ya mutu in banda annabawa annabawa da ake tuntuba su a dankiran ko kana dauka annabi na kwanta ɗakin Aisha ba da lafiya tana tallafa da shi haka sai kawai ta yana cewa la ma'ar rafiq ala la ma'ar rafiq ta tace sai na tabbatar ba zai kwada ba eh, wato tace dan na tana cewa yace mun babu yadda za a yi wani annabi ya zo mutuwa face sai mala'ikan mutuwa ya bashi za yaya a karɓarin ka yanzu ko kuma da bari ka dan gara kikin sawa ce kawai sai ji annabi na cewa la ma'ar rafiq ala lalle ina son a haɗa da taron mala'iku ar-rafiqul a'la kenan fadar mala'iku sama ta ce sai na tabbatar ba zai kwana ba to kaga annabawa ne za su mutu bayan gurin sai riga ya cika yo in banda annabawa waye zai mutu gurin sai cika ke ba za ki mutu ba wato a ce gurin ki ya cika sannan ki mutu ba zai yi ba ni ma haka kai ma haka su ma haka kowa da kowa haka to menene abin da yake kyau kaza ba in ba farbi da nafila ba yanzu farbi da nafila shi ne abin da ya kamata domin wannan gurin da ba zai taba cika ba an gane ku to saboda haka sai ce zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amalu har gore saboda sai zo shagaltar da su ya mantar da su Allah zan to tamfar dabbobi dan ci da sha kun yi tarayya wajen dabbobi barbara kuma dabbobi suna yi yanzu abin da zaka ka su shine ka bauta ma Allah in ka ci shikenan ka aje aje ka aje kanka aje dai kai da su yadda suke ci suke sha kamar da Allah kana ci kana sha shi wani barbara kama haka to sai mai kuma wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta akul al'am wan nar matawalla sai Allah ce fa sawfa da sannan za su san me suka yi wa kansu na illa bijire wanda suka wa Allah menene sakamakon da sannan za su san wannan lafazin zahum wato ne an gane ko menene mazdarin sa hatta يمنون اسم الفاعل التارك يمنون اسم المفعول المتروك شي ذر يذر حتى يجي ادب دنيا با يتكومي سي امري سي مضاري با يتماضي با يتمزق سي دي اكاوتا فجل الماضي من معناه لا من لفظه اكاوتا اسم الفاعل من معناه لا من لفظه domin zar daidai ke da kuturuk ya zaru daidai ke da yatruk to da haka tun da baya baya da mazi sai mu kawo masa mazi din turuku sai mu ce me taraka baya da ismul fa'il sai mu kawo masa ismul fa'il din wato yatruku sai mu ce asari ismul maf'ul kuma al matruk amma shi haka yi zar ya zaru Allah ce wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun Allah ce wa ma ahlaka na min qaryatin ba mu taba halakar da wata alqarya ba illa wa laha kitabun face sai da tana da littafi sananne da aka saukar maka ba al'ummar da Allah ya halakar saboda sako ba sai sai ya turo musu da manzo wa in min ummatin illa khala fiha manzo tare da littafi dan saboda yankan hanzari shine ma'anar wa makunna mu'azzibina hatta na ba a rasula ba ma kama mutane da azaba ta halakarwa ta dulmiyasuwa irin wanda muka ambata da zuwa baya sai in an turo manzo sun kiji to duk wanda ya kiji ba zai ji ba wannan na nuna rahamar Allah ga bayi sai da kowace al'umma sako ya je mata sai dai wani ya wa kanka ba ya karɓi sakon ya aiki da shi wani kuma ya yi taurin kai ya kuma ga sakamakon taurin kai da sai ce ma tasbiqu min ummatin ajala babu yadda za a yi wata al'umma ta rigayi ajalinta ma'ana shekarun da aka kididdige wa kowace al'umma za ta yi sai ta wannan shekarun kafin a halakar da ita ba za ta kasa kaiwa ba kuma in ka kai wannan adadin shekaru kuma ba za a yi mata jikirin minti sai ba ko minti uku ko minti hudu balantara biyar ne ma tasbiqu min ummatin ajar ha al'umma babu yanzu za a yi ta ajalinta a ce ta kau kafin kwanakinta su kare wa ma ya ta sannan kuma ba za a yi musu jinkiri ba a ce lokacin ya yi kuma an kara musu wani extra time ba za a yi wannan ba lokaci shi ke shikenan su riga sun tashi kuma sai ce wa qalu ya ayyuhal ladhina zila alayhi dhikr innaka lamajnun law ma ta'tina bil malaikati الصادقين وقالوا سوكا فريسك يا أيها الذي نزل عليه الذكر يا wannan da yake da'awar an saukar masa da ambato an saukar masa da alqur'ani kai ka ce maganar kirki za su wannan da kamata a hankalce idan na ce ya wanda yake da'awar an saukan masa da littafi ya wanda aka saukarwa da wahayi sai kai ko mutumin kirki ne kai ko na yi imani da kai kai ko na yadda da kai a duniyar masu hankali haka ya kamata jawabin ya zama to amma da yake su ba masu hankali bane suka ce ya ayyuha allazi nuzila alayhi dhikr ya wanda yake dawar an saukan masa da an ambato innaka la majnun lalle kai ba ka da hankali kai mai halin ka ne law ma ta'tina bil mala'ikati dan me baka zo mana da mala'iku ba in kunta min na in har da gaske kake yi ka zo da mala'iku su gaskata ka mana haka suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu da kake wazi tun da kake karantarwa ba an da kake maka haka kowa ya tafi mai hankali ne sai dai kowa wanda yake kinka sai ta maka makin Allah ne kai maki annabi ne maki waliyai ne ya zaga ka duk abin da zage ka wannan kawai zai faɗa maka amma ya ce ya kai wani kai mahaukaci ne ya kai wani kai matsafi ne ya kai wani boka ne kai ba wanda ya taɓa faɗa maka haka a ce rabin abin da aka yi wa annabi kai ba a yi maka ci ba kaji ɗaya cikin uku na abin da aka yi masa na musgunawa da cutarwa kai ba a yi maka ba to menene zaka damu yaya za a yi kana son tafarki shirya kuma ka ce wai lalle lalle ba za a ce maka kaza ba ba za a na maka ba abin da yake damun waɗansu malamai kenan suna son su faɗi gaskiya sun santa amma suna jin tsoron mai za su jawo musu kar su faɗi gaskiya mutane su rabu da su kar su faɗi gaskiya wane ya fushi da ni ko wane ya ya damu da ni to kuma sai mai dan su wani su da sun yi fushi da kai in Allah na tare da kai in Allah na tare da kai kuma sai mai matukar kana son tafarkin shari'a kuma za ka kira mutane zuwa ga tafarkin shari'a sai ka samu wannan munanawar abin da ya kamata ka yi jurewa in ko ba haka ba ya za ka ce daukar nikar ka ta ni ai ba zai yi ba tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabr wai kana son shari'a ka ki ban tafarkin da in an fi za a samu shari'a yo ai jirgin ruwa baya tafiya akan bako sai akan bi yadda aka yi to haka sinadarin wa'azi da fadakarwa da al'amur bil ma'ruf da annahi anil munkar shine mutane su maka ba daidai ba to amma sai ka jure ka hakura da haka ce ya bunayya wato lukman kenan ko aqim as-salata wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar sai ce wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmi al-umur to gaji shi abin da aka faɗa a sallallahu alaihi wasallam لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين دمي بكزولة ملائكو بداك كاو ملائكو منا لو ما أنا أرض تعبير لي حرفين نزاب رسوا داك كاو دا ملائكو منا كزولة سوء إن كنت من الصادقين عند رسيل سألة ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا sai Allah ce ma nu nazzulul malaikata kafin annabi mai da martani kenan bai mai da martani ba ubangiji ya kare masa ma nu nazzulul malaikata mu ba ma sauko da mala'iku illa bil haqqi sai in akwai wata hikima gargadin haka yanzu ku hikimar da ta sa kuke so a saukar dan idan an sun zo ku yi imani wannan ko ba hikima bace ba dan in sai da kuwa ga mala'iku sannan kuka yi imani ya zama laysa imanan ikhtiyariyan wa innama huwa imanun iqrariyun abinda ko ake so al-imanul ikhtiyari lal imanul ikhtirari ko imani na dole wanda sai da ko ga wahala shi kuke so a yi ubangiji ko imani na gamsuwa don ka sai kar da ayoyi don a gamsar da kai daga kwaran dalili li ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana shine hikima saukar da littafi to kuma ku kun ji littafi sai dai mala'iku su to yan mala'iku suka zo kuma duka ne duk wanda bai imani ba a lokacin ka imani imanin ba ba ya a cikin sa karfi da yaji to shine maula nazzal ta illa bil haqq shine can wurin ce walau anzalna malakan da walau anzalna malakan la al amru thumma la yunzarun Yuda za a saukar da malaika ai kuma kuma an gama ku ba mu ganin imani sai dai kawai a halaka da ku da kuke ba haka to amma ana son ku da imani da aka turo manzo ya zo da littafin dan ya muku bayani ku fahimta mala'iku ba ku da yadda za ku fahimci sakon su girman jikin su ba zai ba ku damar ku jini suke faɗa ba girman jikin su kawai yiwu mala'ika daya annabi ce ya zo mala'ika jibril da ran da aka yi isra'i da shi wa lahu sittu mi'ati jana sun suke dai har dari shida wa kad saddan ufuka ya toshe sararin wani in ka daukan ka ba za ka ga sama ba to yaushe zai sauke zo ya mana wa'azi mu fahimta yo wai zai tsaya juwa wa'azi sai inda za ka kawo fahimtar juna ce ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين وما كانوا كما إن ذات أن توكلت ملائكون وما كانوا سومتا لبذات زنتوبا منظرين أبا بني وجنكري إذا إن هر أن توكلت ملائكون matakar an saukar da su to ba za a jira mutane ba cewa ku yi imani halaka ce kuma ta wuce إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون التي إنا نحن نزلنا الذكر لليمون سوكر دون الأنبتو وضع القرآن لجرما كنان وإنا له لحافظون كما لليمو ما سوبر دكالياني دوما دوانا الأنبتو معنى دوك يدوني يدركي القرآن يقول لا لا معنى الله يجب أن تنوين كالي القرآن. ya jishinci nauyin kare sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan ita ce fasarin qur'ani din ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون Allah ce wala kada arsalna min qablika hakika mun turo tun kafin kai ka zo wannan magana ce zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mun turo zuwa tun kafin kai ka zo kai wata mai kai hakuri da Allah kai hakuri kai in kafin ka zo mun riga mun turo fi fiyil awwalin mun turo da manzanni fi fiyil awwalina a cikin al'ummatai na farko shi'a jan'i ne na lafazin shi'a lafazin shi'a yana nufin taron jama'a ma'ana tun mutanen farko mun turo da manzanni ba kai ne farko ba kamar yadda wata ayar da Allah ce kace da su ma kun su bid'a min rusul ni ba ni ne farko manzanni ba kafin ni manzanni sun zo كلمات الله ولقد جاءك min نبأ mursal an riga an tura da manzanni kafin ka an cutar da su an koyi su ba daidai ba sai suka jure to kai ma sai ka jure kenan كذلك نسلكه في قلوب المجرمين means لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين Allah ce ka zalika wato kamar yadda ake maka izgili irin wanda ya wuce baya kan nan a ce ya ayyuhal ladina nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun da sauran maganganu muka matan wannan kazalika kamar haka ne kuma nasluhu muke shigar da irin wannan mummunan nafi fi qulubil mujrimin a cikin zukatan wadanda suke masu laifi sai ba abinda da suke kunshewa cikin zukatan su dangane da annabawa sai su yi musu ba'a sai su yi musu habanci sai su ke kirkir soshi na karya kamar yahudu da nasara kenan su rinka danganawa annabawan Allah wanda sun fi karfin haka nasluquhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi da haka ba za su yi imani da wahayin da aka saukar zuwa gare su ba wa qad khalat sunnatul awwalin ai tuni al'adan mutanen farko ta riga ta gabata ma'ana dangin irin abin da ya shafi mutanen farko ya riga ya gabata su ma zai zo ya shafe su a sakamakon kafirce wasu ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظنوا فيه يعرجون لقالوا إنما صفوت أبصارنا بل نحن قوم Allah ce wa min sama wannan ana nuna saurin kai na kafiran da suke zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa law fatahna alaihim babun min sama da za mu bude musu wata kofa daga sararin samaniya fa zallu fihi sun an sa wata matakala a cikin suna tattakawa har su je su gano sama din an gane ku Lakalu. a maimakon su yi imani da ba za su yi ba lakalu da kaji sun ce inna ma sukkirat absaruna ai mu rufa ido aka yi mana ba sama bace muka ci <laughs> bal nahnu qawmun mas'urun fadin ka cewa rufa ido aka yi mana yanzu suna jefar annabi ya mutu sihiri amma sihirin ya idanun su ne gangan su lafiya lafiya amma sai so da wannan kadai yan sun yi aibu su mori ba wajen aibuta annabi da aka sa ka bal israbiya suka ce bal bal ma ba wannan ba nanu mu masu hurun an sai rike mu ne gaba ɗaya mata ko ina ba ido ka tsaya mun ya ba. wannan ana nan taurin kansu da za a bude sama su shiga wato da sai sun kare ta ba za su taba su yarda cewa da manzon Allah sallallahu alaihi ba kamar yadda ya faɗa ne a nuri walau annana nazzalna ilaihimul malaikata وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون da za a buɗe sama din bayan an buɗe kuma sai mala'iku su sauko bayan mala'iku sun sauko irin mutanen da suka mutu da lokacin annabi nuhu ko adawa ko samudawa a farfado da su su ga tabbas yi musu magana an gane ko to duk da haka da wannan din bai sai sa su yi imani ba sai dai sun bujire wato waɗannan wani jinsi ne na kafirai waɗanda ubangiji ta'ala ya riga ya gama da su su ba masu imani ba ne Allah ka tsare ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الله تقول لقد جعلنا في السماء بروجا حقيقة من سنة برجي أصلنا سمانية buruj jam'i na al-burj al-burj shine malamai suka ce taurari kenan waɗansu suka ce ba tauraro bane al-burj al-burj shine masaukan taurari din masauki masauki na tauraro akwai su ɗaya ɗaya har guda goma sha biyu an gane ko wanda yake mafi kusa da mu shine burj inda wani tauraro yake da ake kira al inda sai bana ne duk binciken turai sai bana ne aka kawo aka gano duniyar ma wato duniyar marrikh kenan wanda wannan ɗaya ɗaya irinsa goma sha biyu ne sai bana aka gano shi bayan an harba kungo mai tafiya kamar ta haske ya yi wata shida a sararin samaniya ya lula ya tafi kafin harin da inda yake tafiyar wata shida kuma wata tafiyar ka kwatanta gudun ta da gudun haske aka yi wata shida ana yi kafin a je duniyar birri wato duniyar mar to wannan burj ne guda ɗaya daga cikin buruj da Allah ce wala tarji Allah fi sama'i burujan sai yanzu suka gano fa yanzu suke ta alfahari yanzu a cikin goma sha biyu ta ci daya ka faɗi goma sha daya me kai har yanzu wannan din sun gano wajen ne dan adam zai rayu ba zai iya rayuwa ba menene a wajen da halittu har yanzu wannan binciken bai zo ba jafarawa mutanen japan suka ce a gano musu in zai iya yiwuwa dan adam zai rayu su za su je su hau su yi katon hotel ilimin irin fasita hotel din eh, saboda ko wanda za su je wukiyan to amma kuma zai wata shida ta yi ba magana wukiyan kuma duk wanda ya tafi da ya tafi yo wata shida a gudun haske to wannan ɗaya ne daga cikin burji burji da ake da su a sararin samaniya da Allah ta sama iburujan wa zayyana halin nazari wa zayyanaha mun kawo kawata sararin samaniya lin nazari ga duk wanda zai daga ido ya kalle ta ba a yi ta fari kalba da sai ta rinka dauke ido ba a yi ta jagawo ba sai ta rinka ɗauke ido launin sama mai kayatarwa ne ko da dare ko da rana da rana gwanin ban sha'awa musamman kuma ga girgije yana mata ado da daddare gwanin ban sha'awa ga taurari ga wata Shi ne sayyan nan halin nasu sai ce mai kuma wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim wa hafiznaha mun kare ta ita sama min kulli shaytanin daga dukkan wani shaytani rajim wanda yake wato la'ananne ko rajim wanda yake abin jefewa wato ba'idun min rahmatullahi ta'ala abin nisan nisantarwa daga rahmar ubangiji to shine malamai suka ce wato ainihin yankurin da da aljanu suke yi wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan har su yi kokarin jin maganar mala'iku a sama to daga baya sai ubangiji ya hana su to shine aka kare sama din daga aljanu kuma sai yankurin su je su hau su ji maganar mala'iku ba zai taba yiwa ba don haka da kansa aljanu suke suka yi itirafi suka ce wa inna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harsan shadidan wa lamasna sama'a mu mun yi yunkurin mu hau sama fa wajadnaha sai muka samu sararin samaniya muli asharasa an cika ta da tsaro wato wata ma'aikatar tsaro ta musamman shadidan mai tsanani wa shuhuba da waɗansu taurari masu amon wuta wa inna kunna naqaudu minha maqa'id lis-sam'i da can muna zama muna da majalisi a sararin samaniya mu zauna mu shakata amma fa man yastami al'ana duk wanda ke zai tsaya yanzu dan ya sato maganar mala'iku ya ji lahu shihabar rasaba zai samu wani tauraro wanda kawai shi yake jira da ya zo ya harbe shi shine za ga wani lokaci tauraruwa ta gilma wanda wai hausa ke cewa tauraruwa mai wuce a ganin shi ba alheri ba wai an ganta za a yi bala'i ke sun labari ne wani wani aljanin ne ya hausa ba aka kai masa farmaki ya dawo يجد له شهادة رفضا الله تكاد شيني وحجبناها منكارفة وأوها في كل سماء أمرها وزينا سماء الدنيا بمسابها وحفظا صاروخ an gane ku zalika takbirul aziz al alim to wannan shine fasaran da malamai ke yi a da cewa an kare sama daga dukkan wani abu da aljanu za su na su su taso magana musamman irin wayan da za a turo wa annabi wani aljan bai isa ji ba har sai wannan mala'ika ya zo da wahayi zuwa ga annabi a fara jin sakon daga bakin annabi hikimar haka shine da an bar aljanu su sato maganar da kila wata aya kafin ta sauka ga annabi wani aljan ya sato ta yaki daga wajen mala'iku sai ya ko kasa ya karanta ko da annabi ya karanta ko ba zai tasiri ba sai a kasa gane to wane ne aljan kuma wane ne annabi kenan to dan Allah ya tabbatar da annabcin annabin sai aka rike wannan kofar sakon daga bakin annabin kade za a ji sallallahu alaihi wasallam to amma da ba maganan annabi ba tattaunawar da mala'iku suke yi bayan Allah ya ba su labarin abin da zai zartar tunda kun san daren lailatul qadar a kowace shekara dare ne na bade na abubuwan da za a yi a shekara gaba daya inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna muslim rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim a wannan daren ne ake tatta ubangiji ke zartar da abubuwan da za a yi shekara ya ba waɗanda ya ga damar sanar da su cikin mala'iku su ji labari to ko baya haka a kowace alhamis kuma ake bajet din rama a kowace na kowane mako to nan gudun ma duk mala'iku wani lokacin sukan tattauna da irin abin da Allah ya sanar da su har su zo sararin samaniya suna tattauna irin wannan to a irin wannan ne wani lokacin idan aljanu sun hau sama dan su ji me za a yi wani lokaci tauraro ya same su ya harbo su fado an gama da su wani lokacin su kau tauraron bai same su ba wani lokacin su samu sato wata magana daga cikin maganganun mala'iku na labarin abin da zai faru a duniya wani zai auri wanci wani zai mutu wani zai haihu wani zai kaza za a bai wani kwamishina wani za a naɗa shi minista su tattauna wannan tattauna da mala'iku ke a matsayin labari da ubangiji ya ba su sai aljan sai sato kalma daya idan ya sato sai ya sauko kasa sai ya zo samu malamin duba ko ya samu bokansa sai ya sanar da shi wannan kalmar to amma kafin ya sanar da shi wannan kalmar ta gaskiya guda daya sai ya kawo kalari guda ɗari ya tabbata sai ya hada sai ya bashi gaba daya to shine ke sa wani lokaci malamin duba ko boka ko mai tsubu wani lokaci ya ce miki za a yi miki kishiya kuma ki ga an yi miki kishiya ya ce maka za a kore ka daga aiki kuma ka za a kore ka daga aiki dacewa ne da kalma ɗaya ta gaskiya wanda kafin ta an samu karere kusan ɗari to dukkan abin da yake kariyarsa ta fi alkhairin sa yawa sai ya zama haram to da haka sai aka haramta zuwa wajen boka duk da cewa akwai gaskiya ɗaya da shi amma karere ɗari ne ta yaya wajen samo gaskiya guda ɗaya kai duka fada cikin tekun karere har guda ɗari wani jirgin ruwan ne zai iya kai gaci kaga nan karya za ta kudin zai cikin al'amuranka to da haka aka haramta zuwa wajen boka aka haramta zuwa wajen malamin duba annabi ce dukkan wanda ya je wajen dan duba ko wajen malamin duba ya tambaye shi wani al'amari sallar sarifa kwana arba'in za ta ci sallar kwana arba'in dole sai mutum ya yi kuma babu lada a kai saboda menene yunkurin sanin gaibu yake nuna shi ya sani shi malamin duba yake maka kaza ta faru kaza ta faru to irin wannan aljanu ke faɗa musu aljanu kuma ga irin suke samu labarin su kafin aljan ya faɗa musu wannan sai san yarjejeniya da aljan shi aljan zai faɗa musu wannan labarin su amfana da wannan labarin to shi kuma aljan sai ya faɗa musu dokar da yake so su yi dai shi ya amfana da su akwai aljannin zai sarkanta wa malamin doga ko boka ya ce da shi kullum sallolin ka kamar da su zama hudu a maimakon biyar da kawai yake so ke shi burinsa a kafin ma Allah ko ya hana sallar gaba ɗaya ya ce ka daina sallah ko ya ce ka yi tayin sallar ka ka yi tayin azumin ka amma ka daina wankan da na ba ko ya ce ka rinka zama cikin datti shi yasa zaka ji dan wannan malamin duba wajen malamin boka ka ga fuskar sababa annuri goshin ka baki kirin yana kan bakin wuzu kuwa saboda haka ba alamar rahama ta tare da shi wani za ka ji wari yake wallahi nan shiga dakin sa amma kuma irin wannan mata na jarrabuwa addu'a ta tafi ci idan ce an je wajen wani malami shi fa yanzu ake zama ordinary musulmi wa malami ba wa ma ce an je wajen wani malami ga magarin musulmi ne da gobe ake so ya zama wa amma ake an je wajen wani malami ai addu'a sa tamfar yankan wuka to wannan yanzu musulunci sa ake bukata ba malanta saboda kula ya zai zo musulmi shine rigimar da ake ciki to wani kuma aljanin ya ce shi abin da yake so a kawo masa jariri sabon haihuwa jinin su zai shi wani aljina ya ce a kawo makaho wani aljina ya ce a kawo karnuka bakwai wani aljina ya ce kaza mai wake wake wani aljina ya ce kaza kowane aljini akwai test din shi akwai dandanon sa na irin barnar da yake so a yi akwai aljinin da zai ce malamin duba zai rinka luwadi da shi a kowane yini duk wannan yana rubuta cikin littattafan malamai ka karanta irin su majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka karanta littattafai na tafsiri karkashin ayoyin da ke cikin suratul suratul an'am da waɗansu ayoyi da na cikin suratul baqara wajen wata ba umma suratul shayatin alamun Sulaiman wa makafir Sulaiman da wannan ayar cewa yawma nasruhum jami'an ya ma'asar al-jinni kad istakfartum min al-insi wa qala awliya'uhum min al-insi ربنا استنفع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي da kansu mutane irin yan duba din nan ko bokaye idan an tashi kiyama za su ya ubangiji istamta na bi ba'd mu da aljanu dai mun amfana da juna mu mun amfana da su suna kawo mana labarai su sun amfana da mu muna zartar da dokokin su shine istamta na bi ba'd wa balagana ajalana allazi ajalta lana har muka kai rayuwar da ta kai mu muka mutu aka haka mu ba suna gama magana da za su annaru maswaku qala annaru maswaku ba wani magana wuta kawai take makomar to dan haka da malamin duba da malam mai gobe da nisa da dukkan wani tsohon da zai wani sandamar din nan waɗannan hatsari ne a cikin al'umma saboda da hatsarin dan fashi da makami wallahi dan fashi da makami zai raba ka da dukiyarka ya raba ka da ranka in ka mutu da imani ka shiga aljanna amma waɗannan za su raba ka da imaninka su raba ka da Allah su ba mutum ka'idojin da zai bi wanda wani abin sai an yi kisa kafin bukata ta biya wai shine har Hausa yake cewa duniya a neme ki da hanyar banza saboda me malamin duba suke bayar da doka in sun suke bayar da doka ta ta'addanci sai an yi kafin a yi kaiwa ga cin nasara kasan wala idan masu kuciya da malamin istihara da su ba duba suke ba duk suna ba wani malamin da zaka ce maka istihara istihara kai zaka yi da kanka yadda annabi ya kai sallallahu alaihi wasallam to kaga wa hafizna ha irin wannan an kare sama min kulli shaytanir rajim to wannan kamar yadda na faɗa a fasarar dakin. a fassarar yanzu sai waɗansu malaman suke fassara wannan ayar da cewa dalili ne bisa ga cewa wato ba zai iya yiwa ba dan adam ya iya zuwa duniyar wata saboda me saboda Allah ya kare sama ya ce wa hafizna min kulli shaytanir rajim menene hujjojin su menene karin bayanin to wannan kuma sai dai a darasin gobe da Allah ya kamu sai mu tashi da kan ayar abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wannan mai tambaya da ke hannuna kafin a fara karantawa yace malam muna neman karin bayani kama da du'a'ul mas'ala da kuma du'a'ul ibadat bayan sallah ko ta farilla ko ta nafila wanne ya kamata a yi wanda annabi koyar dan wa an saurara da Allah addu'a da ake bayan sallan farilla ita ce du'a'u ibada addu'a wadda ta kunshi ibada wato zikirai ne ake yi wanda annabi sallallahu alaihi wa ya koyar kaɗan daga cikinsu akwai istighfari guda uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan akwai allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya zul jalal ikram akwai la ilaha illallah له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كان المشركون لا إله إلا الله له الملك وله الحمد ولا كل شيء تدل على akwai tasbihi da zaka yi subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah alhamdulillah talatin da uku Allahu akbar Allahu akbar talatin da uku sukan na ɗari la ilaha illallah wa da wula sharika la da wal mulku la alhamdu wa la kullu shay'in qadir wani lokacin ko ba sai ka talatin da uku ba ka kai subhanallahi goma ka yi alhamdulillahi goma Allahu akbar goma hadisi ya nuna haka wani lokacin ashirin da biyar biyar duk wanda ka yi ko mai talatin da uku ko in kana gaggawa mai goma goma za ka je gida ka sha ruwa saboda an yi kiran magariba wannan duk wanda kai ji ciki ya yi. to wannan da sauransu su ne ake kira du'a wa ibada waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yin su bayan sallan farilla amma du'a wa mas'ala na cewa Allah biya mun bukata kaza Allah ka bani kaza wannan annabi na yin su ne a cikin sallah a cikin sallah kafin ya fita wajen sallah kaga daga cikin su akwai du'a wa istiftahi wani bangare na du'a wa istiftahi zaka samu du'a wa mas'ala كما اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرك والمغرب اللهم نكني من الخطايا كما ينكى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد وان كاجا دعاء مساله لي كما كما ان ادعو ان ذاك يسكن سجرا دكان زون دعاء مساله حكا باين كمل ثلاثين هي كاي ثلاثي النبي kafin ka kai ga yin sallama ranar wannan lokacin lokaci ne na addu'a ka roki dukkan bukatunka har waɗansu malamai suka ce in ba ka iya bayyana bukatanka da larabci to ka faɗe ta da harshenka ubangiji na jin dukkan yaruka tun da shi halittu mutane da masu yaran gaba to don haka ka roki Allah Allah bani kaza Allah kare ni daga kaza duk wannan ya halatta har zuwa lokacin da in ka kammala sai ka yi sallama da zaran ka yi sallama to lokacin da zai biyo baya lokaci ne na wa ibada ba lokaci ne na wa masala ba wannan ko da a cikin littafin wato risala idan ka duba abin da za ka gani kenan kafin ka je ko ina risala ta Abu Zaid al-Qayrawani cewa idan an gama sallah a tsaya a karanto kaza ku karanta kaza ku karanta kaza wannan baya cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake yi wa ibada wato zikirai da salatai da tasbihi da hamdala da kabarbari waɗannan su ake yi amma an bata bukata a cikin kwaryar sallah musamman lokacin da kake cikin sujada dan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba halin da bawa zai zanto ya kusanci ubangiji a cikin sa sama da halin sujada yace dan haka ku nace da addu'a fa kamil an yustajabu lakum ya dace in kun yi addu'a cikin sujada a an samu haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam haka wani sahabi ya zo cewa annabi ina son in yi abokantaka da kai a cikin aljanna sai annabi ya ce da shi ya inni ala nafsika bi su sujud to ka taimaka min da yawan sujadu saboda sujada wani abu ne da mutum ke kasancewa kusa da ubangijinsa wallahu ala da Allah dangane da masu daukar hotuna idan ana karatu da Allah sai hakuri kuma dai gaskiya ɗaukan hotona na in fara da kaina tukuna har ma da na malam sa'idu a sayar to wannan ba da izinin mu bane ba dan asalan shi kansa daukan hoton akwai alamar tambaya a kansa a cikin ka'idar shari'a ba za ka yi hoto ba kawai dan morewa in ba wata larura ba kamar za ka yi ID card kamar za ka yi passport kamar a ɗauki hoton mai laifi a sa a jarida dan a samu daman gano shi a rage masu laifi wannan kawai ta wannan kafan ne in dai ba wani abu ne wanda maslaha shar'iyya za ta tabbata da shi to ba shi halatta haka kawai a zuwa ta daukan hoto musamman kuma cikin masallaci to saboda haka gaskiya ba da izini na ba ba kuma da izinin malam sa'idu ba za a ce za a dauki hotunan mu ballatana a rinka sayarwa masu yi su ji tsoron Allah su daina na'am mai tambaya ta farko malam yana cewa akan ga ka yake tamba mutum ne ya mallaki motoci wanda ba na haya ba kuma yana da hannun jari a kamfani daban-daban kuma yana da gidaje na kwana amma ba haya ake a cikin su ba kuma yana da abinci kayan abinci wanda ya tanada sun kai sabon zakka amma na cinye shi da iyalinsa zai fitar musu da zakka ko ko a motoci waɗanda ba na sayarwa ba a fitar musu da zakka motoci wanda na sayarwa ne kana da kamfanin sayar da motoci kana sayan mota ka sayar to irin wannan motocin ana fitar musu da zakka ba wai zakkar mota za a dauka a bayar ba in shekara ta yi ka lissafa kuɗin da kake da su sai kuma ka yi kimar adadin motocin da ke tattare kai kuɗin su in an sayar za su kai nawa to sai ka haɗa wannan kuɗin gaba ɗaya sai ka fitar da zakkar wannan kuɗin a jumlati haka idan mutum yana da gidaje wanda ba sayarwa yake ba gidaje ne wanda suke imanin yan haya da yan haya a ciki ko ya ajiye su a matsayin kadara amma ba tuna kai su sayar da gida a sayar da shi a saya a sayar ba mutumin da yake cinikayyarsa da yan fulote da gidaje ya saya ya sayar to lokacin da duk zakka ta yi zai tara kuɗin da ke wajensa ya kuma yi kimar fulotan da yake tare da su ko gidajensa ya sayar amma gida wanda yake ɗan haya ne a ciki ba a fitar da zakkar waɗannan gidajen sai dai kuɗin da aka samu a gidan a haɗa da kuɗin da ake tare da su ko ake hada-hadar kasuwanci da su a fitar musu da zakka amma shi gidan karan kansa ba a fitar musu da zakka an fahimta ko to wannan shine ka'idar su duk abin da yake kadara ne haja ce ta kasuwanci gida ne fili ne dawaki ne a'a wato ainihin jakai ne mutum yake sayar da su tunda ya halatta cinikayyar waɗannan cinikayyar su su kaga dangin dawaki ba a fitar da zakar doki ko da ka doki ka mallaki doki miliyan daya amma in sayar da su ne kake yi sana'ar sayar da dawaki kake yi to kaga dai suke da haja da kasuwanci duk shekara sai ka lissafe kuɗin waɗannan dawakin da kuɗin da ke wurinka sai ka takuɗa ka ga sun kai nawa wannan amount din sai ka fitar da zakarsa ta matsayin kuɗi amma baka ɗauki duki ka bayar zakka ba na'am malam tambaya ta yake cewa shine yake bin wani mutum bashi yi ya bashi ya hana shi yace to ya halatta a gare shi ya ga ma'aikatan tsaro su karba masa wannan kuɗi shi kuma zai ba su wani kaso daga ciki yana da laifi a musulunci matukar kudin suna da yawa kuma za su iya cutar da shi ta fuskar tattalin arzikin kasa ba yadda zai iya fitar da su sai ta wannan hanyar ya halatta da musulunci daga cikin manufofinsa akwai bayar da kariya game da dukiyar dan adam dan dukiya kashin bayan rayuwa ce Ko ya wani zo ta kai tafi maka da kudin ka karshen ta wani ya karya kake to da ce ka rasa gaba daya gara kai wani sashi na su kasance shi ne ka rasa malam mai tambaya ne yake daga nesa yake a taimaka masa amsa masa balagagge ne bayan ya balaga aka yi masa kaciya to zai iya yin sallah da wannan ciwon nashi na kaciya ko kuwa zai ko kuwa zai bari ne sai bayan ya warke ya rama duk raunin da ke jikin dan adam ba ma wannan ba duk ciwon da gajen zai yan gulandoyi zai sallah da shi yanzu wanda yake kwanta a asibiti ya huje a nan ya koge a can gudun zai sallah da wannan raunin gobe ba ba da rauni sunan ke rauni ba wani mamaki tsakanin na can da na nan saboda haka duk raunin da ke jikin mutum ko da yana fitar da didi ko da yana fitar da magunya ka iya sallah da shi ba komai a kanka cewa jini na bil adama jasa ne har da wadansu malamai suke cewa sai in ya zo mai sauki yu'fa an yasiru dami menene yasiru dami suka ce kamar me kadira mil bagli wannan duk ijtihadi da na malamai jini ko ya kai cikin kofi ko garwa guda ne na dan adam ba najasa bane yanzu kai alwala ko wani zo kwara ma jinan dan adam ko kai kai hadari da mota kana cikin hayyacinka wani abu da ke kare alwala bai zo maka ba alwalanka tana nan zaka yi sallah da kuma wannan jinin a cikin ka ba komai a kanka haka jini na dukkan dabbar da take halal ce kamar jinin rago jinin sa jinin rakumi dabbobin da suke halal duk jinin su kuma ba najisa bane ba dan ya taba jikinka zaka yin sallah da shi Abdullahi dan Mas'ud ya zo yayi yanka raguna ne abin nan da ranar laye ko hadaya yana yayyankawa duk jini ya bata shi yana gamawa ana ikamar sallah kuma da alwalarsa yaji shi da sallarsa da jinin sa haka yana cikin bugawa musaba ga kuma na sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam da an zo kwanciya da dare ana barci da aka sa shi gadi yana gadin al'umma cikin dare an yi tafiya yana cikin gadin nan sai kafare suka hango shi yana sallar nafila da daddare na sallar nafila sai wani arna ya daga cibiya ya harbe shi da ita sai cire ta aji jini na zuba aka sake harbin sa ya sake cirewa ya aji har sai da ya gama sallar jini na zuba da gidi sannan ya tafi yan uwansa ba wanda yake koma ka sake sallar sallar ka bata yi ba don saboda jini ya tafi tufafinka saboda haka jini ba najisa bane ba jinin bil adama ba najisa bane jinin da ke zama najisa jinin al'ada jinin biki waɗannan duk najisa ne kun gane ku jinin al'ada da ke fita daga jikin mace jinin biki da ke fita daga jikin mace amma jini na rauni mutum ya ji ciwo jini ya fita jikin sa wannan ba da nisa bane ba dan ka kalla da shi ba komai a kanka kawai ba tsari za a ganka da jini a jikinka za a ga cewa kai zami ne yadda ka san majina ai ba najisa bace ba dan ka kalla da majina kuma sai me to amma da an ganka da majina a jika kuma ka zama kazami wannan daban amma kasancewa ba jinsa kuma daban Na'am, mai tambaya ta ga yake cewa malam menene hukuncin musulmin da yake kankare gemun sai barci sai dan kadan. Bari cika ya fiye dan kare. Na'am, malam mai tambaya ta ga yake cewa wane ne Abdullahi Muhammad bin Abdul Wahab kuma wai gaskiya ne yayi karatu a wajen Orientalist da ake cewa mutasirikin da Larabci. Ba gaskiya bane ba. Muhammad bin Abdul Wahab babban malami ne wanda aka yafe shi hijira annabi na shekara 1115 ya mutu hijiran annabi na shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da shida an ga fahimta ku an haife shi wato a garin uyaina a can cikin wato kasar saudiya a yanzu kenan ƙauyensu na can arewa maso yammacin kasar birnin riyadh a yau tsakaninsu da wajen da su kilomita saba'in ba babban malami ne ya tashi ya yi karatu a gidansu sannan kuma ya zo birnin maka ya karatu wajen malamai ya je madina ya yi karatu ya je har kasar iraki ya yi karatu babban abin da ya shahara da shi kira zuwa ga sunna da kuma yakar bidowi to da haka yayi fice har ubangiji ya rubuta masa karbuwa a can inda yake kasar Iraki sannan ya dawo gida babansa babban alkali ne da ya dawo gida ya zauna a garinsu ya samu goyon bayan sarkin garinsu daidai lokacin da ya fara wazi amma sai wani sarkin kuma ya razanar da wancan sarkin garin su cewa matukar kana tare da Muhammad bin Abdul Wahab ba za mu kasance tare da kai ba da aka yi hijira daga nan wurin ya je garin Dirhiya a garin Dirhiya kuma ya sadu da Muhammad bin Su'ud wani babban sarki wanda shine kakan kakan kakan su fahatin da suke yau shine aka sawa daular kasa a mamlakatul arabiyyatu saudiyya dangantuwa zuwa ga shi Muhammad ibn Saud wanda wannan sarkin shine ya taimaki shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab wajen yada wazin ya rubuce rubuce ta aikawa malamai na gari gari a tsakanin Yaman da Iraki da cikin kasar Hijaz waɗanda yake kiran su zuwa ga tafarkin sunna yake kiran su zuwa ga yakar bid'o'i wannan shine ayyukan da yayi ya kuma ya wallafan lafe daban-daban kuma sarakunan zamanin su sun taimake shi malaman zamanin su sun taimake shi suka yaki bid'a duk inda ake bid'a sai suka yake ta irin manya-manyan masallatai da aka gina a makabarta sai suka je suka rushe suka kafa hujja da hadisin Bukhari da Muslim da ya nuna haka suka hana kuma dukkan wata kubba kubba shine a zo mutum ya mutu a zo a yi masa gini a rufe shi ana ziyartansa ana tabarruki ana tawassuli wannan duk bid'o'i ne da masu kaida dai shi asalin kabari ba a yadda wuce tsani dai ba tudunsa da zaran kabari tudunsa ya wuce tsani dai dan na haka duk abin da ya karu a kai sunansa bid'a ko kabarin waye to gini akan kabari bid'a ne ka zo ka kawo bulo na sumunci ka zo ka yi gini akan kabari bid'a ne abin da aka sani idan an yi kabari ana barin shi daidai tsani daya sai a ɗauki dutse sai a sa daidai wajen kanta wannan sunna ne abin da annabi yake abinda sahabbai suka kenan sahabban annabi in za su yi wasiya hajja suke yi idan na mutu kun zo gina mun kabari ku yi mun allahadu kar ku yi mun ashafu kuma kar ku yi mun kuka bayan na mutu dan annabi ya ce kaza kuma kar ku yi da kabari na ya wuce ta ni daya kuma bayan ku rufe ni ku samu wani hoge ko dutse ku sa daidai kaina sunnatu nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam haka suke wa dangin su wasiya in za su dan ya kasance ko bayan sun mutu abin da su akan sunna ba kar abin da su a tafakin bid'a to kaga kabari ya wuce tsani daya wato bid'a ne to balantana zuwa yi gini balantana zuwa yi masarifi kuma ana zuwa ana neman tabarruki sai a ratayar da mutane da mai kabarin a maimakon a da su da ubangiji da sunan tawassuli da sunan tabarruki sai kasance an fake da wannan to duk irin wannan kibab din ya rinka kabi yana rusawa da ke cikin gida yace duk ginin da aka yi saman kabari sai mun rushe shi tunda ya saba sunan Allah haka ko aka yi shi da sarakunan zamanin suke ta yin wannan to shi ne malaman suka sa masa adawa galibin malaman da suka sa masa adawa iri uku ne iri na farko yan bid'a wanda suka mayar da bid'a ita ce kasuwarsu to su sai suka mayar da shaka Abdul Muhammad bin Abdul Wahab wani abokin adawar kashi na biyu jahilai waɗanda malamai ne amma kuma jahilai ne kasan jahili iri biyu ne akwai aljahil basir malaman usul fiqh haka suka ce suka ce akwai aljahil basir akwai aljahil murakkab suka ce aljahil basir shine bai sani ba ya san ko bai sani ba da aka tambaya ce kullum amma aljahil murakkab shine bai sani ba bai san bai sani ba eh, la yadri wa la yadri annahu la yadri to wannan shine aljahil murakkab ya sa rigar malanta tsammanin sa ya sani ko bai sani ba duk abin da zaka faɗa ba zai yadda ba to irin su ne suke yakar Muhammad bin Abdul kashi na uku waɗanda suke malamai ne amma ba su karanta littattafan shi ba haka kawai suka ji ana zagin sa su ma sai suka bi suka ji an ce biyawa ba mutanen kirki bane su ma sai suka bi suka yi ta yi amma in ba haka ba littattafan Muhammad bin Abdul Wahab duk suna da kuma ana buga su wanda duk yake so ya ce Muhammad bin Abdul Wahab baya son waliyan Allah ko baya son annabi ko baya son a wa iyaye ko baya san kaza sai ya kawo nasi dai cikin littafin amma malamin bid'a ba sa iya kawo ma nassi ɗaya cikin littafin sa sai da sai ai wahabiyawa ne ai makiya waliye ne ai makiya annabi ne su ka san maki wali idan ka ce kar ai masallaci a kabarin wali sai su to waliyin ka sana kai kuma ka kafa hujja da hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai masallaci a cikin kaburbura haka ka faɗa sai sai ka ki waliyin ne shi yasa ka hana ai masallaci a wajen idan ka ce kar a yi ta wasuli sai da abin da ya halitta a yi ta wasuli sai sai kaki wali ne kar a yi ta tabarruki sai sai kaki wali ne sai sai to makiya wali ne haka suke ta zagin Muhammad bin Abdul haka suke zagin shekul Islam Ibn tabiya da suka ce kar a yi ta wasuli da zatin Annabi dan Annabi bai ce a yi wasuli da zatin Annabi da zatin sa ba an yi ta wasuli da addu'a a lokacin rayuwarsa sai sai to ka saki Annabi tunda ka hana a yi ta wasuli da shi da haka suka fake to an duk haka suka yi ta zagin Muhammad Sheikh Islam Ibn Taymiya da Ibn Al-Qayyim da Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab amma duk wanda ya karanta al-Ghazali ta fansu nan karshen son annabi a duniya Ibn Taymiya lokacin da ya zo ya littafi yace as-sarib al-maslul ala katimur rasul shi da kansa yace zaran takobi akan masu zagin annabi shi ne wani dan bid'a da muke da shi a Kano yace wai Ibn Taymiya ya wannan littafin da wai kafin ya lalace wai daga baya ya lalace to suke ba da shi ba a yi musu zai kaga shi wanda baya san ka ko ruwa ta fara sai ka tare da goshi to shi ne illar su amma littattafan shi Muhammad ibn Abdul Wahhab da kitabut tauhid duk ba komai a cikin littafin daga Allah ya ce annabi ya ce farkon littafin ko kuma kaddaba babu da yace bismillahir rahmanir rahim sai sai kitabut tauhidi وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقد ثبت في البخاري أن من حديث معاذ بن جبل أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله حرزوا كالسنة بيتي يتي اخرجه وتبخاري musulun su roto an kare babu sai wani sabon babu ayoyi ne hadisi shi ne littattafan su suke tafiya a kai في لتاب المسال الزهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزهلية تصوري لك بكثير من يمن يمن يمن تقيمة ما تدر الله أتكره أتكير أثيرا عن نبي صارين عن نبي أتكير كتابا أعواتي أتكره من نبي أن يبن الكتاب ما عمل هنا الجراب يا اكتسار سهية مرايز من تلك مستعد من مستعد أنا أتكره وأنا أتكره أتكره من تلك النبي فلعب السيدة أين أتكره أتكره أتكره أتكره أتكره أما هو المسلم محمد بن عبد الوهاب أظن كل جامعة في سنين